بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisin mu na 18 da izinin Allah a cikin littafin tazyinul khitabi fi adab as-su'al wal jawab zamu tashi al-adab al-khamis min adab as-su'al ladabi na biyar daga cikin ladabin tambaya an yas'ala man ishtahara bil ilmi wad diyana idan mutum zai yi tambaya to je tambayi wanda ya shahara bil ilmi da ilimi an san shi malami ne ba hayayi ba malami ne an san shi al-imam shatibi rahmatullahi alaihi ya faɗi hanyoyin da ake gane malami hanya ta farko ita ce lizumtar malamai a tabbatar da cewa tabbas ya zauna a gaban malamai ya karatu a wajensu wannan ita ce hanyar farko ta gane malami hanya ta biyu ita ce a tabbatar da ilimin nan da yake tare da shi a gan shi a tare da shi a aikace hanya ta uku ita ce ya zama baya saba wa malamai da suke yake rayuwa a cikinsu waɗannan hanyoyi guda uku Imam shafi ya kasa cin al-muwafaqat fi usul shari'a hanyoyi ne na gane wane malami hanyoyi uku manya manya da ake gane malami da su Allah ya samu zama malamai na Allah shine man ishtahara bil ilm in za a yi tambaya a tambayi wanda ya shahara da ilimi wa diyanati sannan kuma ya shahara da addini ba malami bane amma kuma yazo yana tambele wa satri wa siyana sannan kuma ya zama Allah ya rufa masa asiri ba wani zunubin da ya bayyana a gare shi nashi yana Allah ya tsare shi mun gane as-satru uh, ibnu ata'illah yake cewa as-satru naw'an satrun min al-ma'siya da kuma satru fil ma'siya satrun 'an al-ma'siya shine Allah ya tsara mutum ba zai saban ba amma satrun fil ma'siya yana saban Allah ya rufa masa asiri bai tona masa asiri ba to na farkon ya fi na biyu ko satrun anil ma'asiya ya fi satrun fil ma'asiya كما قال الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه ومن جد أخر تودق الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه يتشي إن هذا العلم دين تنظر عمن تأخذونه للي ونن إلى من الديني كتايا كدوبا كدرجي كدابا waye ya cancanta ku karɓi addinin ku daga gare shi saboda ilimi addini ba komai ba kullu man habba wa dabba ake karɓan ilimi a daga kowa ba saboda kada ka tambayi wanda ka san eh, su tari mutum ya tambaya ma yakan kalli wanda ya tambaya shin abin da ka tambaye shi nan yana aiki da shi shi duk da yake yi sai ka ji abin ba zai ma tasiri ba sai ka ji ma kamar ba za ka tambaye shi ba hmm? kamar mai magani ne zai na ba da magani ina ba da maganin kuraje shi kuma ko sai a ga fimfus fimfus a fimfus ko tafi kuma ya ce maganin yana maganin cututtuka dubu ba daya kaga ɗin nan halaka sun shi ko kuma fimfus ɗin ba shi wani yana da tasiri gaskiya Sadaka idan mutum zai yi tambaya ya tambayi wanda ya tabbatar da malami ne na Allah malami ne na kuma malami ne mai addini ba wani abu da bai ya bayyana na kaba'ir a tare da shi to sai ya tambaye sai ya ji in ya bashi fatawar ta fi kwanta masa a rai na shida an da bi su'alihi tafaqquha fi din ya zama dalilin tambayar mutum manufarsa ita ce at-tafaqquha fahimtar addini yayi tambaya ne tafaqquhan la ta'annuta فلا يسأل مراء auriya رياء ba tambayar sa yana yi bane dan mira'an dan jayayya ko nan dan sun tashi za su tambaya to su ne dan jayayya aw riya'an ko kuma dai riya قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إذا جلست إلى عالم فسلت فقها لا تعنتا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أشد تافنسا مفتاح دار السعادة يكي تشيوا إذا جلست إلى عالم إن كذونا قبا ونمالمي hal tafakku hal la ta'annuta kuma tambaya dan neman fahimta la ta'annutin ba tambayar neman zinubi ba tambayar neman zinubi ita ce tambayar kure ita ce ta'annuti shi ba Hausa ya kai ke faɗin kalma ko ya ce ta'annuti ce kawai saboda ta'annutanci ko ta'annuti ya zo ya kaɗa ta'annuti kalmar banza mina la'anati ذلك لمن خشي la'anata منكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم abin da zai sa ku samu zunubi to yana da girma a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam so da kada kai tambaya dan neman laifi kai tambaya dan ka gane musulunci kai tambaya ne dan ka gane addini sabi wa an yas'ala amma la yadri mutum ya tambaya abin da bai sani ba illa idza kana yas'alu li yusmi'a ghayrahu sai dai idan yayi tambayar ne dan ya ya ji yadda wannan sa wa qad alima an zalika al yahtaju ila ma'rifati almas'uli anhu kuma yana da cikakken sanin cewa wannan wanda ya tambayar da yake dan shi yana da bukatar ya san amsar wannan tambaya mun gane yana ya san wani na da bukatar ya san abu kaza to sai ya tambaya dan wancan ba laifi bane wa illa fala in ba haka ba ko a'a ba so يقول الإمام ابن حزم رحمه الله الإمام ابن حزم أشيل التافن سيدة يربوتا أكن السير والأخلاق كتاب الأخلاق والسير littafi ne da alimamu ibn hajjmin ya rubuta shi wasu suna cewa ya rubuta shi qabla al-muhalla wasu kuma suka ce ba'da al-muhalla hmm, eh, shi ne wani daga cikin malamai ke cewa laita muhallahu ليت محلاه كان لا ما دي أتي محلى المعلى بالآثار لتشافى المحلى قد شيء ما الشيء والأخلاق تشافى الشيء والأخلاق لتشافى هذه ابن حزم يربو تاشي ضد تارين دي بتارين هنا منطقي هنا لوجيك أما لتشافى هنا ميدادي littafi هنا ميدادي daɗi أنا kana karanta shi ka da ibn hazmin bane to me ya ce al-imam ibn hazm yake cewa wa sifatu su'al al a cikin wannan littafin nasa al wasiyar yake cewa siffar tambayar ɗalibi huwa an tas'ala amma la tadri kai tambaya a game da abin da baka sani ba ya ce wa sifatu su'al al sai ce huwa nan ya dawo kan su'al din kenan eh yayi wurgi da sifa ɗin yasa sai zamirin ya zama ya buwa ya bu su'al bai bu sifa ba amma ga sifa ya zai zama me hiya هو أن تسأل عما لا تدري شيني كي تنبير أبن بقسمي الأصل في سؤال المتعلم أن يسأل عما لا يدري حتى ليكي طالب إنني إذا زي تنبير تنبير أبن بيسمي لا عما تدري ba tambayar abin da kan ka sani ba ta tasalu amma tadri fa inna su'ala amma tadrihi sakhfun wa qillatu aqli domin yin tambaya game da abin da ka sani sakhfun nau'i ne na izgili eh akwai nau'i na izgili a ciki mun gane ko cin mutunci wa qillatu aqlin sannan akwai alama rashin hankali a tare da mutum dan me zaka zo ka bata lokacinka kana tambaya akan abin da ka sani wa shughlun li kalamika sannan kuma ka shagaltarwa ta a cikin maganarka wa qat'un li zamani kun gani ko ka yanke lokacinka ba kai amfani da lokacinka a yadda ya kamata ba bima la fa'idata fihi ka sa lokacinka a cin abin da bai da fa'ida la laka wala li ghayrik baka amfanar da wannan ba sannan baka amfanar da kanka ba wa rubbama adda ila iktisab al-adawat wani zubin ma yin tambaya akan abin da ka sani wani zubin yakan jawo gaba domin idan malamin da kake tambaye shi ya gane ka san amsar kuma kake tambayar sa to ya zai ji a ransa wa huwa ba'du sannan bayan haka ainul fudul wannan shine asalin abin da ake ce masaura أمم إيه. بلاغي بيجي فضول جم وفضلين كو أبن يزن با شيء دابي يسا شيء شيء أقوي فضول الطعام أقوي فضول المنام أقوي فضول الكلام من قاله سنع أقوي فضول العين فيجب عليك ألا تكون فضوليا فانها صفة السوء سودا كيا وجب أجريك كذما كان ري كان ري كيسي أبيا زما ري فإنها صفة السوء ومن صفة شمونا so da kada kai tambaya cin abin da ka sani sai dai wancan sharaɗin da muka kawo cewa kayi ne dan wani ya sani wani ya halatta ana masu sai ka tsara tambayoyi dan me dan wasu su su karu eh, sai su su karu hakan yi haka irin majalisul fatwa din nan sai ya zama kawai tambayoyin duk da aka ruwaito aka aka masu tambayoyin suka suka ruwa ba su da amfani to kai ne gabatar da tambayoyin sai ka tsara tambayoyin ka sai ta tambaya kuma sai ka ji sun ji daɗi su waɗanda suka yi tambayi tambayoyin da ba su da amfanin sai tun da an canza musu tambayoyi sai su ji daɗi saboda wani an so samu shi abin da ya kamata ya tambaya akwai mutanen da su fa in ka ba su ba su iya tambaya ba ko ba za su iya ba الثامن اعتذار قبل طرح السؤال انا بقاتل هذا اذن تكافر في تنبايا ولا سيما اذا كان آه، مجرحا ما اذا تنبايا تاكسا شيخ مخفين الى سوكا اتكي لا اسوكي تنبايا او دقيقا هو قوة تنبايا تاكسا زرفي تنبايا تكيف اقلوا او ستطلوب اسئلة اخرى kuma kana so ka ce tambayar ba ita kaɗai ba ce za ka yi wasu tambayoyin bayan wannan kama atazarat ummu sulaimin radiyallahu anha bi qawliha inna allaha la yastahi min al-haq fa hal 'ala al min ghusl idha hiya kun ga radiyallahu anha da ta zo za ta tambaya tambaya kaman akwai nau'i na abubuwa haka kaman ba a ji kunya ba misali to da ta zo sai ta shimfiɗa sai ta ce inna allaha la yastahi min al ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah Allah baya kunya gaskiya kamar aya ta jawo hmm. eh wallahu la yastahi min al-haqq Allah baya jin kunya gaskiya wa hal 'ala al-mar'ati min ghusl shin mace za ta yi wanka idza hiya ihtalamat idan ta mafarki tana tarawa da namiji har sai ta shimfida saboda ne saboda anna su'alaha mujarrahun kamar tambayar ta akwai nau'i na tajrihi a ciki akwai suka za a iya suka ta eh? shi yasa sai shimfiɗa Allah baya kunya gaskiya hmm? kuma sai aka yi sa'a na Aisha radiyallahu anha sai ta ce ni'matin nisa'u nisa'ul ansari lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqahna fi ad-din tace kai alherin Allah kai ga matan matan Madina Allah musu albarka ba dalla da su kunyar su bata hana su su zama sun yi mai ba su rika tambaya game da abin da ya shafi addinin su su zama fakihat su zama masana fiqh to da duk abin da matar su kuma dama mutanen ansar matan ansar suna da wannan suna da karfin hali eh hadisi ya tabbata cewa matan matan matan matan muhajirai da la yuradi'na azwajahunna al-kala matan qurayshawa a gaggaya musu magana mijinsu ya musu tatas ba za ta iya maidawa ba amma da suka zo suka haɗu da matan madina to su a tsaye suke aka zo ana magana sayyidina Umar radiyallahu anhu yazo yana magana yana yana yana yana yana magana da wata mace shi ah shi har gidan Manzon ba? ana yin haka manzo suna ma yana magana ana mayar masa da magana ce eh a gidan manzo suna ce kwarai ana yi ka gani asalin mace har ta mayar ma da mijinta magana in ya faɗi asali to in ta kuma zama cikin ansu matan to kaga shi kenan munasibati wa idahu su'ali wa Adamu ibhami nan akwai adab uku. ikhtiyaru siratil munasiba mutum ya zama ya zaɓi sigar da ta dace in zai tambaya wa idahu su'al sannan kuma a fito da tambayar fili ta alkunya domin wani zubin alkunya ba dole bane wanda kai ma alkunya ya gane wa adamu ibhami ta a boye tambaya ka kai dungu ka fito kai tambayar ka a fili fala yanbaghi an takuna ibaratu su'ali qadihatan ba a bukatar ya kasance yanayin yadda ake tambayar ya kasance mummuna dole tambaya mai kyau aure kikatan ko kuma ya kasance akwai baranci a cikin tambaya aw ghayra mafhumatin ko kuma ya zama ba a fahimci ma abin da ake nufi ba aw la tu'addi al-ma'na alladhi yuriduhu as-sa'ilu ko kuma ba sigar tambayar taka ba za ta kai ga ma'anar da shi ne tambayar yake nufi ba أو تحتمل إدة معاني حكم يقسم شيء تنبيع بايع كماتا متين تنبيع دا قلمو من ذات زمسن اسمع أنوني مببتا أو غير ذلك كم كمن تنحكى مما يؤثر في فهم مراد السائل تأثيرا سلبيا أبن ذي إيا ممونا تأثيري دا منفشيني تنبيع saboda haka mutum ya zaɓi in zai yi ya fito da shi ga sani kyau in zai tambayar wasu suna da wasu sukan yi yau wani yau wani yau wani ya kira yau min ya sa wani suna ya faɗi wata ya faɗi wani suna can daban ya ce zai Allah zai kira ni zai min tambaya ba zai shi ba shi kenan na ce masa to ya kira ni shi kenan ke na fara magana na gane shi kuma wani suna ya faɗi ya faɗi wani gari can alhali na san shi na san garin da yake mai komai zai san in gane shi ke tambaya kuma ba zai text ba je ya samu wata namba ta daban suna da namba shi ya kira da wata namba da ban santa ba ya kuma ce da Allah zai tambaya saboda ba shi dama zai kira kira ni nan to kaga ba dole bane za ka iya gane mai tambaya to wani bai san a gane shi sai ta dukunuku hmm. akwai tambayar da za a gane sosai amma ba dole ne sai an gane kai kai tambayar gaskiya hmm. ba dole ne sai an gane kai sai dai in tambayar tana da haɗari a wajen ba da amsar ta ya danganta ya kamata a kalli wasu abubuwa ne kafin a ba da amsa to nan ne za a buƙaci waye ya tambaya shine abin da suke cewa usulul mu'atul khilaf a tsaya a duba sannan kuma a duba asbabu taghayyuri fatwa kalli abubuwan da suke jawo fatawa ta canza daga ciki akwai daga cikin asbabun akwai al-ashraf akwai mutane yana iya wa mutum biyu su zo su yi maka tambaya daya amma amsoshin su su bambanta duk wanda abun kula ne amma an kuma tambaya zai ta addini dan ya sani to ba laifi sai ka shi amsa Allahu a'lam Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ganar da mu Allah ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in